muke karanta wannan littafi na muktasar jami'ar ulum wal hikam yau za mu tashi darasi na 32 muna uku ga watan biyu safar kenan shekara ta 1443 wanda ya dace da 11 ga watan tara miladiya 2021 in ba manta ba darasi da ya gabata muna karatu a hadisi na azamin wal ashirin hadisi na 28 shine hadisin irbab dan tariya Allah ya kara masa ita wanda yake bada labari yace wa adana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama mau'izatan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata ne mana wa'azi wajilat minha alqulub yace mau'izatan baligha wa'azi wanda yake cike da balaga wajilat minha alqulub wanda zukata suka wato firgita ko suka raurawa da wannan wa'azi wa zarafat minha aluyun idanuwa suka zubar da hawaye fa qulna ya rasulullah muka ce ya ma'aikin Allah ka annaha mu'izatu muwadda kamar kana mana wa'azi na ban kwana fa ausina kai mana wasiya qala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace usikum bi taqwallahi azza wa jalla ne muku wasiya da tsoron Allah mai girma da buwaya wasan sam'i wa da kuma ji da biyayya ga shugabannin wa in ta'ammara alaikum abdun ko da an shugabantar muku bawa wa innahu man ya'ish minkum lalle wanda ya tsaurai a cikin ku fatayar filafan katera da zanu zai ga tabani mai yawa fa’alaikun bi sunnati na hore ku da bin sunnata wa sunnatin kulafa a rashidinan mahadiyina da sunnar halifofi na shiryayyu ababen shiryarwa abu alaiha bin nawajin ku rike su da fikarku wa iyakun kuma ina gargada ku wa muhdasatil umur ku nisanci kagagun al'amura a cikin addini fa inna kulla bid'atin dalala dan dukkan bid'a bata ce wannan hadisi da Imam Abu Dawuda da Tirmidhi karwaito Imam At-Tirmidhi yace hadithun hasanun sahih al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Allah ya masa rahama da yake sharhin wannan hadisi shine yake cewa wa qawluhum fadin sahabbai Allah ya kara musu yadda ka annaha mau'izatu muwaddi' wannan wa'azi kamar wa'azi ne na mai ban kwana fa ausina suka ce ayi mana wasiya malai ce yadullu ala annahu kana sallallahu alaihi wa sallama qad ablaga fi tilka al-maw'ida lalle wannan yana nuna cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama qad ablaga ya kai matuka fi tilka al-maw'ida wannan wa'azi malam lam yubliq fi ghayriha wato irin yadda bai kai matuka wajen wa'azi ba a wa'azuzzuka da suka gabata fali zalika don haka ne ma fahimu tambayi suka fahimcewa annaha su muwadda wa'azi ne na wanda yake ban kwana fa innal muwadda yastafi mala ya yastafi ghayruhu domin mai ban kwana yana kaiwa matuka yana kura abinda wani baya kurewa fil qawli wal wajen magana da wajen aiki walidalika dan haka ne ma amara nabi sa sallama an yusalli salata muwadda'i wani da yazo yake neman wato wasiya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sai ma yake Allah yake da shi kai sallah irin sallar mai ban fara mana duk lokacin da ka yi sallah kai sallah kamar cewa ita ce sallar ka ta karshe ba za ka kuma yin wata sallah ba kaga lalle zaka tsaya ka yi ta da kyau li'annahu saboda istashara annahu muwadda bi salati duk wanda yake jin cewa sallar da yake ta karshe ce ta ban kwana adkanaha zai kyautata ta ala akmali wujuhiha bisa mafi kyawun fuska wala rubbama kana qad waqa'a min sallallahu ta'rifun fi tilka al-khutbati bi tawdi yace watakila ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan wa'azi kamar yayi tsokaci kamar yayi nuni na ban kwana ne a ciki shi ya sa ma sahabbai suka fahimci cewa kamar wa'azi ne na maimakon kwana kama arada bidalika fi khutbatihi fi hajjatul wada kama yadda lokacin da ya hudu ba hajjin ban kwana ya yi nuni ko ya yi jirwaye a cikin hudubarsa domin yana cewa a cikin huduba da kuma lokacin da ke ta sahabbai a koyi da shi aikin hajji yace ce la'alli la alkakun ba da ami haza watakila ba dole mu kuma haduwa ba bayan wannan shekara kaga akwai jirwaye akwai nuni cewa watakila ban kwana yake wa kaunuhum fa'utina da zabai suka ta ya ma'aikin Allah kai mana wasiya ya nuna abin da suke nufi wasiyatan jami'atan kafiya ma'ana yi musu wasiya jami'a gamammiya kafiya wacce za ta isar musu fa innahum domin su lamma fahimu annahum wadda da suka fahimcewa ban kwana yake mutu istautuhu wasiyata wasiyatan yanfa'uhum mutamassiku biha ba'dahu sai suka yi ma'aikin Allah yayi mutu wasiya wacce za ta yi amfani bayan ma'aikin Allah ma'ana bayan ya kuma zuwa ga Allah wa yakunu fiha kibayatan liman tamassaka biha kuma wannan wasiya ta zamo duk wanda ya rike ta ta ishe shi wa ta'adatan fi dunya wal akhirah ta zamo wato wasiya ce wadda zuwa da ya riko da ita zai rabota duniya da lahira kawo sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa da tabbai usikum bi taqwallahi azza wa jalla was sam'i was ta'a ine muku wasiya da takawa ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah mai girma da buwaya was sam'i was ta'a ku ji kuma ku bi ga shugabanninku abubuwa guda biyu ambata ana na farko dai takawa tsoron Allah wanda shine kiyayar dokokin Allah bin abin da Allah ya umarni da ya tantar abin da Allah ya hana shine wasiya ta farko sai yake kuma da ji da bi ga shugabanni malaiti hatanin kalimatan wannan kalmomi guda biyu yana nufin jumla guda biyu ta jima'a ne sa'adata da dunya wal akhirah sun tattara ribar duniya da lahira amma taqwa amma ita takawa fa kafilatun bi sa'adati al-akhirah duk wanda ita to za ta isan masa ko za ta lamunce masa Sa'adatu al-akhirah a lahira amma sam'u ta'a ji da bi ga shugabanni kuwa li wulati umuri musulmina ga shugabannin musulmai fa fiha sa'adatu dunya wannan kuma akwai jin daɗi da rabon duniya wa biha tantazimu masalihul ibad fi ma'ayishihim saboda da biyayya ne ga shugabanni da da'a gare su da rashin tawaye gare su tantazimu masalihul ibad maslaha ta rayuwar bayi za ta tabbata za ta tsaru fi ma'ayishihim a rayuwar duniya wa biha yasta'inuna ala izhari dinihim da bin shugabanni ne da ɗa'a ga shugabanni da rashin tawaye gare su za su bayyana da addinin wa ta'ati rabbihim da ɗa'a ga ubangiji saboda idan suka buge da rigima da shugabanni to addinin ma ba za a yi shi ba sai dai a rayuwa ta zama duk an shagala da zubar da jini da yaƙi da fitintunu ke sa bakin Allah ya umarni da yin da'a ji da bi ga shugabanni don wannan ke tabbatar da zaman lafiya a rayuwar duniya kuma in an samu zaman lafiya ne za a samu ci gaba a nan ne mutum zai iya yin addini a nan ne mutum zai iya kiran mutane zuwa ga addini a nan ne mutum zai nemi arziki da zai kula da iyalansa amma dai yayin da aka ce za a yi tawaye ga shugabanni to abin da za a wayi gari a kai shine a ƙarshe rayuwa sai ta rikice domin shugabanni suke rike da wato wato sojoji ko kuma waɗanda suke wato da zimam al'umur wato al'amuran da shi ne al'amuran mutane ke tafiya karkashi idan aka ce za a yi mutawaye abinda za su yi sai su a hura wuta ta suna kama mutane suna rufewa suna zubar da jini kuma wannan zai ta mutane su mai da martani sai rayuwa ta lalace sai fitina ta kasance amma an yi haƙuri kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna mana to a roƙi Allah bayan su roƙi Allah haƙƙinsu shi kuma shugaba su ba shi hakkinsu haƙƙinsu su roƙi Allah ya kwatan musu hakkin su roƙi Allah ya kwatan musu hakkin so kuma shugabanni a ba su hakkinsu saboda ai kowa duk abin da mutum ya yi sai ya yi masuliyar sai Allah ya tambaye shi saboda haka in shugaba ya yi zalunci to Allah ta'ala zai kama shi da wannan zalunci kai kuma in ka ce kai masa tawaye to ga zaluncin sa kuma kai ma zalunci daga bangaren ka ma'ana za ka haifar da hargitsi saboda ba zai yadda a ja da shi ba bisa al'adar shugabanci sai a waye gari duk abin da yake shi na ƙarfi da iko zai amfani da shi a kan mutane to kuma mutane sai su fara tunani ya za su dau mataki ma'ana su mai da martani shi kenan sai rayuwar da lalace ba zaman lafiya addinin ma ba dole a yi shi ba saboda al'amura suka rikice shi kenan komai zai tsaya cik rayuwar ma da ake so sai ga arasa, ba za a je gona ba za a je kasuwa ba saboda mutane an zama ana ta fitina to shi yasa addinin musulunci dan a zauna lafiya a bauta wa Allah a gutar da fitina ya ce aiwa gabanni biyayya in ba sun yi umarni da sabon Allah ba domin wanzu Allah ya ce inna matsa'atu bil maru. ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ce da'a ana yin ta ne cikin ma'ruf sannan a wata wani hadisi a wata riwaya yake cewa ma tallau. muddin sun yi sallah sun tabbatar da sallah to ba za ka cire makami a kansa ba za ka zare makami a ce za a yi fitina saboda haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga al'ummata bayan jin tsoron Allah shine yin biyayya ga shugabanni wa kaulu sallallahu alaihi wasallam fadin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa in ta'ammara alaikum abdun wa fi riwaya habashi sai manzo Allah ya kara karfafa wannan matsala ta biyayya ga shugabanni yana magana ne da larabawa ƙuraishawa da kuma mutanen da suke ganin suna da hamiyya suna da ƙabilanci suna da ita sai yace ko da bawa ne ba habashi baki aka nada muku shugaba dole ku biyayya ka'ida ce ta addini ko da bawa ne don ya nuna cewa kuna ganin ku laraba ne kun bi shi daraja da matsayi amma in dai shi ne shugabanku to dole ku mata za'a ku yi masa biyayya a wata riwaya ma ya ce mujadda al-atraf ko da bawa ne kamar yadda ga riwaya ta gaba tana zuwa ko da bawa ne wanda yake banda kasancewarsa ba habashi baki kuma ya zato ma mai nakasa bai kun gabai ya ce haza min ma ta kasarar riwaya da annabi sallallahu alaihi wasallama umarni da biyayya ga shugabanni riwayoyi da yawa sun zo daga ma'aikin salama suna umarni da haka wa huwa mimma tsala Allahu alaihi mimma asla Allahu alaihi nabi alaihi salatu wa salam min amri ummati yana cikin al'amarin da Allah ta'ala ya nuna ma'aikin Allah ya tsinkayar da shi na al'amarin al'ummarsa wa wilayatul abidi alaihi cewa za a wayi gari ya zamo mutane kaskantattu su ne shugabanni ya ce za a samu lokacin da hakan zai kasance bayi ma domin kaskanci a rayuwar ɗan adam ba irin tawa bawa domin a bawa kamar ya zama ba mutum ba ne inda za a kai kasuwa ka sai da shi kamar dan baki babu kaskancin da ya kai wanda to amma sai ma'aikin Allah ya ba da labari salama cewa za a waye gari mutane kaskantattu zama shugabanni amma karka kalli kaskancinsu in dai sun yi umarni da a ga Allah za ka yi musu biyayya ala alal wajibi kuma hakan ya kasance a tarihin wannan al'umma an samu lokacin da bayi ne suka yi juyin mulki suka wace mulki yantattun bayi suka zama su ne shugabanni kan mutane kuma dole aka yi biyayya ya za a yi su kaga wato Allah ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi abin da zai kasance nan gaba kuma ya kasance ko wanda wannan za ga mutane waɗanda dama dai ya faɗa cikin hadisi alamun tashin alkiyama shine an tarar bafatul urat alalata ri'a sha yatatawaluna fil dunya mutane wa marasa tufafi marasa takalmi huntaye kuma ma saboda talauci yan dugurkutai suke kiwo yan tumakai ba su ma da arzikin abin amma za a waye gari al'amari ya canza su ne suke jagoranci su ne a sama to ya wannan alama ce ta tashin alkiyama wannan kuma bai tsaya kadai a a wannan babi ba a hatta ma a abin da ya shafi shugabanci mutanen da yake ba masu matsayi ba amma su za zama shugabanni amma ya za a yi masu Allah ya ce a yi musu da'a in dai cikin biyayya ne ga Allah da ma'aiki bai saba umarnin Allah da ma'aiki ba za a yi musu biyayya wa bai sahih bukhari an anasin ya zo a littafin sahih al-bukhari daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace isma'u wa ya ku al'umma musulmai ku ji ku yi biyayya ga shugabannin ku wa in tu'mila alaikum abdun habashi ko da an tsura muku bawa ba habashi ka anna ra'sahu zabiba kansa kai ka ce wato zabiba yana nufin kwayar zabib eh, wato dunkule dunkule haka anannade ko da kansa haka yake saboda wato kaskanci ta san gashin wasu mutane haka yake a nan dukkule dukkule kuma wannan yana nuna su ko laraba gashin su a kwance yake to ko da kuna ganin kaskantacce ne ba a bace kuma gashin sa a nan nade kuna ganin ba kowa ba ne kaskantacce ne amma shi ne shugaba wajibi ne a yi masa biyayya in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba bai sai muslim ya zo a littafin sahih muslim an abi dhar radiyallahu anhu daga abu dhar Allah kara masa yadda kala yace inna khalili sallallahu alaihi wasallam autani bada'ina masoyina masa Allah ta sallama yayi mun wasiya yace an asma wa afi ko wa utiya an asma wa utiya ji in bi ga shugaba walau kana abdan habashiya. ko bawa ne mutumin habasha baki kenan kar ku manta su larabawa ne kuma laraba suna da mai suna da hamiya suna da suna da alfahari da da asali kamar ba zai yiwu ba ta yaya za a ce shugaba ya zama ba ajami ba ajaman ma ba habashi ha? sai manzo Allah ya ce a in dai Allah ya dora muku shugaba ko da mutumin habashi ne baki kenan mujadda al-asrar wanda yake gabansa a yake wato na shi dole kuma yi masa da'a tunda shi ne shugaba ya ce "Wala hadith fi hada ma'ana mana kathiratun jidda hadisi da ke bayani dangane da shugabanci a yi da'a ga shugabanni suna nan da yawa kuma wannan ita ce ka'ida ta ahlus sunna wajen jama'a yin da'a ga shugabanni amma bil maru. cikin da'a ga Allah da ma'aiki in dai shugaba ba ya saba Allah ya umarni da safan Allah ba umarnin ya saba Allah to ba za a yi mata biya ba wannan amma in dai umarnin bai saba wannan Allah da ma'aiki ba to dole a yi hakuri ko da kuwa ya fifita kansa akan mabiya ko da kuwa ya waware dukiyar jama'a ba za a ce a zari ta kuma a yaƙi a sai a roƙi Allah haƙƙi shi kuma zai je tsaya gaban Allah duk wannan al'ummar da ke bayan sai ya ba da amsa game da haƙƙinsu a gaban Allah da ana yin wannan ne don a zauna lafiya kuma misalai da yawa sun gabata kamar yadda ake faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi gaskiya ya ba da labari cewa in kuna son zaman lafiya to ku shugabanni da in ku yi tawaye to addinin ma ba za ku bare rayuwa ba daya ga misalai ne muna gani kasashen da aka yi tawaye ga shugabanni Allah da hikimarsa kasashen musulmi ne amma ba zauna lafiya ga Libya nan babban misali kasar da ake buga misali wajen arziki da kwanciyar hankali da da more rayuwa amma sun zamo cikin halin da ba taba tsammani ba tarihin ba taba tsammani za su samu kanta kawai suna ganin wannan shugaba a zalimi ne kuma ta kai mamaki kamar ya a zalimi ya kwashe dukiyar kasa shi kadai kasar fa da ake haifi yaro ma ake cewa ana masa rajista duk arzikinsa a cikin gwamnati ake samu ba haka ba kasar da da ce amma an maida ita dautai kasar da ba a rasa balma nima ce musu yawa in tana yawa amma wai ba ta yadda shugaban ba ai azalimi ne me yake yi yana kwashe dukiya su zo su ga shugabannin mu mu ba a ba mu arzikin ba kuma an kwashe dukiya sai talauci amma dole a yi tsara don me saboda a ƙarshe ina aka ce za a zare su gobe a yi fito na fito to ke da makamai Su ke da dogarai ko ba haka ba saboda haka za a yi ta maimaitawa ne abu daya a kewaye waje daya a ƙarshe kuma sai masifa ta faru me masifa Shi ne ba zuwa kasuwa ba zuwa gona sai yaya ba a rikki ke ba rayuwa to kuma in ba abin nan ba kaga ai ba zuwa masallaci ba babu da'awa ba kiran mutane zuwa ga hanyar Allah Shi kenan kuma ya tsaya duniyar da lahirar ta zama mai ta tsaya sau don ba yi ibada ba idan za a samu lahira sannan duniya kuma ba je sana an je kazo an je gona ba yana za a same ta ya za to kuma ya tsaya to ai azalimai ne yi eh, ai an ba mu labari dama ta sai kunu a ba'di in ji ma'aikin Allah salatu Ke bayana za ku ga shugabanni masu fifita kansu a kan me ta kai ne su wawale duk abin da naku ne ce nasu kuma har ma ake abin mamaki ma sai abin ma ya zama wata falsafa wani tunani da haka aka dora mutane aka wai kasa ta shugaba ce duka irin kasashen mulkiya da sai abin da ya tsakura mu <laughs> ku zama bayan su kenan haka ake a mulkiya. sai a ce ai kasa ta sarki ce ba haka ake ba sai abin da ya tsakura mu ko kawai bayan sarki ne to an taba yin haka bayan na umar yace yaushe ko ga zama bayi bayan Allah ya ya halice ku ya ko ga zama bayan wasu mutane an mai da ku bayan kazi da yaji amma manzo Allah ya bada labari sallallahu alaihi cewa hakan zai kasance shugabanni su dauka cewa in ka zama shugaba komai ya zama naka a waye ga mu ba ai haki ne na talakawa kai yayi abin nan ne hadimin su ne ko ba haka kai ta aka yi maslahar al'umma ne ake so kai domin jagoranci shine ka ja mutane zuwa ga maslaha ba wai ka zama kai shi kenan in ka zama shugaba ka zama ta lalita gwamnati ta aljihunka sai yadda kai ne ta ba haka bane can hidimar al'umma ce to saboda haka dai wannan ka'ida ce da maza Allah ta alaihi wasallam ya dora mu kai dan mu zauna lafiya kawo sallallahu alaihi salama fadin ma yake sallallahu alaihi wasallam ba alaikun bi sunnati wa sunnati kulafa a ar-rashidin min ba'di bayan ya yi wasiya da tsawa. da yin biyayya ga shugabanni sai kuma yace na hu man ya'ish minkum kun fasayar ikhtilafan kadira lalle wanda yi tsawon rai a cikin ku al'umma zai ga sabani mai yawa sabani mai yawa sabani a addini zai ga sabani cikin addini wannan yace kaza wannan yace kaza to me mafita in an samu sabani a cikin addini sai yace fa alaikum bi sunnati ku yi riko da sunna wa sunnati al-khulafa'ir rashidina da sunnar na? ar-rashidi na shirayu min ba'di bayana shine malai as-sunna hiya at-tariqa al idan aka ce sunna da larabci ita ce hanya a barbi fa yashmalu dalika saboda wannan zai kunshi at-tamassuku bima kana alayhi huwa kaga sai ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin min ba'di ku rike sunnata kurika sunnar halifofi na bayana to kaga an ce as-sunna hiya tariqa ita ce hanya ma'ana ku ba hanya ta sannan ku ba hanyar sahabbai na nan shiryayyu shi ne ke cewa hakan yana kuntar hatta mutukun kuma kana alaihi huwa a yi riko da abin da ma'aikin Allah salatalama koyar wa kulafa'ur rashiduna da abin da shirye shiryayyu suka kasance a kai min al-i'tiqadati na aqida wal a'mali da ayyuka wal aqwali da maganganu in aka samu sabani wannan ita ce mafita ruku da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar manzon Allah ta kunshi koyarwarsa ta alkur'ani da ya zo da shi da kuma sunnarsa fassarar alkur'ani a aikace da ya koyar da al'ummarsa da kuma aikin sahabban da ya gaya mana waɗanda su aka koyarwa alkur'ani da kuma sunnar an gane ku wannan ita ce mafita daga dukkan saɓani ku riƙe hanya ta yi to kamar ya ce ku riƙe abin da na zo da shi to me ma aikin Allah ya zo da shi suna tana ƙur'ani da kuma fassara alkur'ani a aikace da Allah ta'ala ya ce wa ma atakum rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu kaga wannan ai shine aikin sa fassara alkur'ani a aikace wannan ne mafita daga dukkan sabani da ake yi a cikin addini an wannan yace kaza wannan yace kaza yace dakata me qur'ani yace me ma'aikin Allah ya faɗa ko ya aikata game da wannan matsalar shikenan yaya sahabbai suka fahimta hakan ina ba ta gani kenan wannan ita ce mafita daga dukkan sabani kuma da a ce za a yi riko da wannan wasiya da ko an rage tabani ko ma an gusar da shi saboda ai manzo Allah ta tarwa cewa yayi za a ga tabani dabi'ar san adam yana da wannan san zuciya yana ganin abu sai ibu wani abin daban saboda wani dalili saboda wata maslaha ta shi to amma addini ai shi ba abu ne na ra'ayi ba ba abu ne na ganin abin da kaga dama ba addini shi ne mai manzan Allah ya zo da shi shi ke nan an yi sabani an ce kaza an ce kaza dakata ƙur'ani ya ce ni ga mu. Mai manzan Allah sallallahu yi faɗa game da irin wannan abin ni faɗa mun nan? shin sahabbai sun san wannan abin an yi a zamanin su ga yamu ya suka yi da shi nan magana ta kai فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين من بعدي yace wa hadhihi as-sunnah al-kamila kai riko da wannan a bangaren aqida da bangaren ayyuka na ibada da bangaren duk abin da ya shafi addini yace wannan shi tace sunna kamila wale hada dan wannan ne kana salafu qadiman da a zamanin magabatan farko la yutliquna isma sunnati illa ala ma yashmalu dhalika kullu in suka maka sunna suna nufin abin da ya shafi aƙida, abin da ya shafi ibada wa kathirun min al-ulama al-mutaakhirin yakhussu isma sunnati bima yata'allaqu bil i'tiqadat kuma ma akwai malamai na mutaakhirai da suka daga baya suna kebance sunan sun ce as-sunna bima yata'allaqu bil i'tiqadat abin da yake ya kunshi aqida li'annaha aslud din domin aqida ita ce tushen addini ita ce gishikin addini والمخالف فيها على خطر عظيم والمخالف فيها على خطر عظيم wanda ita ba akida shine yake kan matsala babba yake hatsari babba domin akida bai kamata a ce an saba a cikin akida ba domin yana da hatsari kamar ya yana da hatsari saboda yana iya dalmiyar da mutum ya aukar da shi cikin shirka ko ya bar ma addinin baki da kamar yaya ga misali guda ɗaya, ga misali guda daya sabani aqida da ka iya sa mutun ya auka cikin shirka shine matsalar tawassuli tawassuli aqida matsalar ce ta aqida ko ba haka ba tawassuli shine yin tsani zuwa ga Allah bisa neman wata bukata ta shine tawassuli ko sai aka yi sabani a tawassuli kamar ya sabani wai suka ce ai kana iya tawassuli da bayin Allah managarta waliyai talihai kana iya tawassuli kamar yaya in kana da bukata ka nemi bayin nan su isar maka zuwa ga Allah tunda ai su managarta ne mutanen kirki talihai ban gane ba kana iya cewa su roƙon ma Allah ah to wannan ai babu sabani akai ko tun daga tunan mutum na kyauta masa to ko ba ka ba tun da dai takar ba wai wani title ko wani kambe ko riga ko abin wannan dama Allah shi ya san suwaye ko ko da ke mu ana naɗa mana ko waliyai amma dai bayan wahayi wa zai iya gane waliyi tunda wali ai a wajen Allah ne Allah ke ya san waye waliyai a cikin bayan ko in dai irin yadda muka fahimci waliyai ne tunda ta ya za mu iya gane sai Allah shi zai san suwaye kuma shi an daina wahayi to wa zai kama da labari mutanen kirki eh kwarai mutanen kirki a cikin bayan Allah akwai mutanen kirki ko muna kyauta mu zato dai suna cikin waɗannan waliyan to shikenan ma iya roƙon su eh mu ce yaya mu ce roƙon mana Allah kamar yaya kamar mutumin kirki wanda manzo Allah ya bada labari sallallahu alaihi wasallama wani bawan Allah da ma'aikin Allah yake gayawa sahabbai har sai na Umar ya kiyaye wannan magana ko ya ce zamani zai zo wani bawan Allah zai zo wai su in yi addu'a Allah yana karba sai na Umar ya kiyaye wannan bawan Allah ne na gari talihin bawa to ile ko sai ga wai wata rana cikin runduna za a tafi yaki to wani sai na Umar aka zo da manzo Allah ya faɗa sa tan daga bangaren Yaman zai zo daga kaza da kaza to in jama'a suka zo ga sai na Umar ya kace a cikin ku akwai wani sunan shi wai su alƙarni sai ce ce to waye kuma wai su ba su ma sani ba wai su to mu dai ba mu sani ba sai dai a tambaya cikin taro cikin gayya sai ita tambaya akwai wai su kai wata nan dai da wata jama'a suka suka ta to ga dai wani mutum can cikin tsumma can yana bayan ta abin nan abin nan abin nan jama'a yana rabon ko a tambaya mana sai ko aka aka aka tambaya sai kai ne wai sai ce sai na umar ce wannan shi ne wai to ga abin da ma'aike faɗa yi man addu'a wani mutum ne ma baya abin nan cikin abin nan ba kama ta bakin ba kama kama ba kama sau da yanzu kaga kana iya gano waliyan muka duba kana iya saboda suna da kabaru waliyan muka ba ba irin rashin zamani ba su da kama sai na mai ce ga abin da ma'aikin Allah faɗa yi mun addu'a kaga ya kyauta saboda Allah ya yi masa mai yau ma'aikin Allah wahayi game da wannan ba Allah ga kuma sai na ya dace ya gan shi ke yi mun addu'a manzan Allah ya mun shaida da cewa bawan Allah ne na gari yi mun addu'a sai yi mata addu'a kuma ai ko da jama'a suka ji ai sai wai su yi kokari ya kare abin nan ko kar a mata layi kowa ya ce to ni ma su yi to kaga ba laifi mutumin kirki da ke da zai maka mai addu'a wannan ba laifi to amma bayan yanzu baya nan ya koma ga Allah ce to ina san addu'ar bawa na gani to ga dai kabarin ta. to ji barin je kabarin ta yi tawassuli da shi ban gane kai tawassuli da shi ba yanzu ma addu'a zai ma ai bayan shikenan kuma ya koma ga Allah baya am ai in ka je kabarin ka roki Allah da da jahinsa da matsayinsa da tun da ai mutumin kirki ne to ai ba sai na je gabarin ba in na roƙi Allah a nan ma to amma kuma wa ite mun? ina a yi tawassuli da jahin wani da matsayin wani Allah ba ni dan waliwa ne to ni dai ban gani ba a nasi ko ban ji ma'aikin Allah ya koya mana ko ban gasa habbai sun ji ba ko tun da dai wadda ifi kowa matsayi da daraja mutafakun alai shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne ya koma ga Allah ba mu ga sahabbai sun je kabari ko suna abin nan ba ko suna ta yaya ma'aikin Allah ga bukatar ba sai haka ba ko sun yi sun yi ne daga bayan sun je kabari cikin sahabbai muna da tarihi cewa sun je sun ce ah to ga bukata ana fari ko ga kabarin manzo Allah ku je ku ba mu ga haka ba ko sahabbai ba su yi ba to kaga sai mu tsaya inda ma hadda inda aka iyakance wai yake ba inda ma hadda to amma sai aka yi sabani su jawa ana iya abin nan tawar mana da waliyai bayan Allah na gari ne wannan ba mu saba ba mutanen kirki Allah ya musu rahama to amma mu je mu roke su a kabarin nan ne ko mas'alar take mu je wajen kabarin mu ce ga bukatar mu itar mana zuwa ga Allah to ai yanzu baya baya ya koma zuwa ga Allah yanzu ba zai ji ba kuma in ya ji ma mastajabu lam ba za ta amsa ba tunda ai matsayin ba haka bane ba koya mana wannan to amma dai sai aka yi wasu kace a'a ana iya yin haka kana iya tawassuli da waliyai da bayan Allah na gari ko suna nan ko ba ta ko suna tare da kai ko suna nesa da kai duk zaka iya tawassuli da kaga wannan sabani ne wasu ke faɗan haka to tambayar da za ka yi shi ne a ba ni dalili ko ba haka a gaya mai inda ma'aikin Allah salama ya nuna ana iya haka ko kuma aikin sahabbai halibobi da manzan Allah ta zaki ta mu ba hanyar su ina suka yi haka kaga matsala ce ta akida a ƙarshe garin haka kuma sai a je wani abin daban domin mun gani ni da ku duka ko mafi yawan an je ta wasu li wajen kabari ko ba a je ba kuma aka ce ya wane ga bukata ta ko ba faɗa ba me ake nibi ya isar to yanzu zai iya isarwa ai ba zai yi ba ai ba zai yi balma an gaya mana cewa waliyan ma gida-gida ne idan ka je in kasuwa ce ciniki to can zaka in kuma haihuwa ce canza ka in kuma wani larura ce canza ka ban gane ba ko ba a yin ba a gaya mana haka ba an gaya mana ma ha ni na ko ba haka bai akwai akwai inda kake bukatar abin nan in kasuwa ta dan abin nan akwai inda ake za a nuna sai in kasuwa ce ko ba a yi haka ba kuma me ake cewa ta wasu ne aka ce to ai ban gane ba wannan ya tabbata addini haka a koya mana to a ƙarshe garin cewa wane bawan Allah ga kasuwa roƙon Allah isar zuwa ga Allah kasuwa ta yi ta tsaya sai ma a bari a ce wane kasuwa ta tsaya to wa zai bari kenan amma yanzu sakon ma kai tsaye ba wai abin nan isar mana ba a ga bukatar to kaga an ne an fitar da hanyar an fitar da hanyar an fitar da hanyar to wannan shine matsalar da malam ya faɗa wato in dai baka bi sunnar ba baki ɗayanta ba a ƙida da ibada da wane ne ka je ka rike wani abin ma'ana baka ba hanyar ma'aike da sallama koyarwarsa da koyarwarsa abbansa ba to a ƙarshe sai a je wani abu shi yasa anan yake cewa wa hadhihi ya sunnar kamila in ka ce a sunna tana nufin aqida da ibada da mu'amala duk ya shiga cikin sunna yace wali hada dan wannan nema kana salafu a da. magabatanmu na baya la yutliquna isma sunnati illa ala ma yashmalu dhalika kullahu in sun ce sunna suna nufin abin da ya shafa babin aqida babin ibada babin duk ya shiga mu'amala ya shiga mai a sunna wa kathirun min al-ulama da yawa ma cikin maluma al-mutaakhirina na baya baya ya isma sunnati bima yata'allaqu bil intiqadat in ma suka ce a sunna suna nufin aqida a karo na farko li'annaha aslu din domin ai aqida ita ce asalin addini wal mukhalif fiha ala khatam al azim wanda ita ba aqida yana bisa hadari mai girma shine irin wanda na buga misali guda daya zai iya zamewa ya fada cikin mai shirka domin sai a bar Allah kamar yadda muke ganin ma wasu complete ma hakkin Allah din na iko sun dauka sun ba wani Allah shine yan shi'a dan yan shi'a suka ce a madadin ka ce ya Allahu gwanda ka ce ya Husaini ko ya Zahra ya fi so miliyan ba adadi ba a mata ya Allahu kuma ka gari a matsayi a cikin bayin Allah ba wanda ya kai manzon Allah matsayi kuma shine kakan Sayyidina Husaini amma ma ba a kiran shi ban san dalili ba sai aka tsallako kasa ya Husain to har ma da mahadi ma tukuna da bai zo shi ma ana kiran shi ya mahadi sai aka ce wai ka ce ma ya husaini ai ya ma ya Allah wai ka ce ya mahadi ya fi Allah ya zahara ya fi Allah to kuma me ake nufi kenan shi ma wannan babin tawassuli ne saboda suna da matsayi a wajen Allah to yanzu ba wai wannan ake magana ba aikin Allah ne ma aka ba su istighatha neman aka kace ya Allah in ka shiga musiba to zo ka ce a'a ji wannan ce ne ya Husaini ai Husaini zai kama agaji ce ne ya Zahra ta ce kama agaji ce ne ya mahdi shi ma da tukuna bayanan zai zo shi ma zai kama dauki to kaga ai an an bar gaba ɗaya an yi divert kenan an bar hanyar madu to kuma ba iya wannan ba ma duk ma al'amura ma an ɗiba an ba wa bayan Allah hakkin Allah ɗin ka cokan an ba su neman arziki ne neman tsari ne neman duk nemi a wajen wasu kyale Allah saboda Allah ya danka musu ji su ba saboda haka Allah ya irin na mai ake cewa na yahuda din ko na nasara da kace Allah da ya halicci eh, abin nan kwana shida sai mai sai ya huta to shi yanzu ya huta ya bawa bayansa gudanar da sha'anin bayi kaga al'amari gaba ɗaya an bar musulunci kenan domin ai ba wannan ba musulunci ba ne zo da wannan kuma wannan ina ga sai nake mamaki kamar in je mutum ya san musulunci kamar bai kamata ya yi sabani a nan ba cewa ta yaya za a ɗauki aikin Allah a ba bayan Allah to shi Allah ɗin kenan me ya zama kenan an karɓe mata kudurarsa da ikonsa an ba bayi ai wannan ba sai na gama bai kamata ma a yi sabani a wannan ba to shi kenan mai aka ba ubangiji da alaƙin kuma ina muka ji labarin cewa a cikin ƙur'ani ko cikin alitan ma'aikin cewa ya ɗauki ikonsa ya ba bayi babu wannan to kaga a ƙarshe sai ga an bar addinin saboda me hanyar manzala ta salama a cikin aƙida da ibada da mu'amala ita ya wajaba musulmi ba hanyar wani ba ko manzo Allah bai zo da wannan ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka manzo Allah ya mana umarni da riko da me in an yi sabani yace fa innahu man yash minkum fa sayara ikhtilafan kathira ko sabanin nan ba yanzu ake magana hmm, shekara dubu da doriya baya ake magana haka abin ya taho amma tun daga tun an bada magani tun farko ina mafuta riko da hanyar ma'aikin Allah me hanyar ma'aikin Allah shine abin da izo da shi na Qur'ani da koyarwarta da kuma yake tafarkin sahabbansa don ya ce wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin yayi mutu sheda da shari'a ayi riko da hanyar shine ma yake wal khulafa ar-rashiduna halimai rashidai allazina umira bil iktida'i bihim wadanda aka ce ayi koyi da su hum sune abubakar wa umar wa usman wa ali abubakar da umar da usman da aliyu allah ya kara musu yadda wa inna ma wasafa al a bin rashidina manzo allah ya tuffanta cewa su rashidin shiryu ne da annahum arafu al dan sun san gaskiya wa kadau bihi kuma suka yi hukunci da gaskiya farashidu shirye diddul gawi akatin wanda yake tababbe kenan algawi wanda yake ya bar hanya wal gawi wanda yake ya bar hanya ya karkace man arafa alhassa wanda isan gaskiya wa amila bi khilafihi ya aiki da sabanin gaskiya so sun san gaskiya sun yi aiki da mai da gaskiya aka tun wanda isan gaskiya yake aiki da gaskiya shi gawi ne ba rashin ba sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce alaiha bin nawaji ku riko da sunnatawa da fiƙar ku ma'ana riko na gaskiya ai kinaya an shiddata ta masuki biya matakan riko yake nufi wannan wajid al'adaran yana nufin kira ne ko kuma fiƙoƙi kauluhu sai ma'aikin Allah salatu nake cewa wa iyyakum kuma ina gargadau ku ne tanti muhdathatil umur kagagun al'amura a cikin addini fa inna kullu bid'atin zalala don dukkan kagaggen al'amari a cikin addini bata ne malike tahzirun a cikin wannan jumla akwai gargadi lil ummati ga al'umma min ittiba'il umuri muhdatha al mubtada'a a yatanti al'amura kagabu a cikin addini fararru walmuradu muradu bil bid'ati abinda ake nufi da bid'a ma uhdita mimma la lahu fi shari'ati yadullu alayhi ma uhdita abinda aka tsago min la asla lahu na abinda ba shi da asali fi shari'ati a shari'ar musulunci ya dullu alaihi ma'ana wani dalili na shari'a yayi nuni zuwa ga wannan abu fa amma ma kana lahu aslun min ash-shar'i yadullu alaihi amma duk aikin da yake da asali daga shari'a wacce take nuni akan sa da bi bid'atin shar'an a shari'a ba za a ce da shi bid'a ba wa in kana bid'atan lughatan ko da a larabci in an ce bid'a yana nufin abin da aka fare shi kina akwai bid'a lughawiyya akwai bid'a shar'iyya abin da yake shari'a ta yi nuni zuwa gare shi ko da an ce mata bida a larabci ai yana da asali a shari'a an gane ko amma idan ba da asali a shari'a to wannan abin ya zama bid'a kenan kagaggiyar abu da ba shi da tushe a shari'a wa ma waka fi kalamin salafi abin da ya auku cikin maganganun magabata min ba a bid'a cewa wasu sun istihsani suna ganin wasu ayyukan da ake gani bid'a ne ba su da laifi fa inna ma zalika fil bid'a lugawiyya abin da suke nufi a larabci bid'a ta larabci na shari'a ba a shari'a ba fa min zalika misalin haka kaulu umar radiyallahu anhu sayyidina umar da yace lamma jama'a an-nas fi qiyam ramadan lokacin da ya ga ya zo masallaci ya tadda mutane suna sallah daidai ko a masallaci da Ramazan kowa yana sallah mutane sun barbazu suna sallah daban-daban sai ya ce me yasa waɗannan ba za su haɗu ga limami ɗaya ba ai ya ji fa jama'ahum sai ya tattara su shi sai na umar kenan ala imamin wahid ga limami ɗaya fil masjid a masallaci wa kharaj da ya fita wara ahu mai salluna ka zalika ya ga duk jama'a haɗu limami ɗaya, fakali sai ce ne a matin bida'a su haɗi madalla da wannan bida'a madalla da wannan mai bida'a yake nufi mana haɗa soje guda da yi ja kuma suna bi suna rarrabe a warware warwaya a rawaito annan ubai ibn ka'ab kala lahu ubai dan ka'ab yace da na umar inna hadha ya yakun a zamanin annabi musa salama. ba a haduwa kamar haka a yi sallah faƙala umar sai umar ya ce kad alimtu walakin na hohadar na sani amma ai aikin yana da kyau domin yana da asali a shari'a kamar yaya ya ce muradu abin da yake nufi an na hadar fa'il wannan abin da yi eh na tattara sahabbai a sallar tarawi ga limami ɗaya lam yakun ala hadar waj kabla hadar waj kafin lokacin umar ai an yi abin da ramadan a lokacin abubakar ko ba haka ba har shekara ma biyu amma ba haɗa ba kowa daban-daban shi ya ga abin rarrabar ma'ana an warwatse da yawa zai ce a haɗu limami ɗaya walakin na lahu usulan yarju ila min shari'a wannan abin da yace ayi yana da asali a shari'a fa minha me asalin annabi ta sallama kana yahusu ala qiyam ramadan ma'aikin Allah ya fadaitar akan me qiyam ramadan tsayuwa da sallah a daren ramadan wa salla bi ashabihi fi ramadan khayra laylatin ya ma yi jagorancin sallar ga sahabbai ba ɗaya ba ba biyu ba gaira marratin ba sau ɗaya ba shi kan shi ma'aikin Allah ya taɓa yin sallah da ramazan sahabbai suka biyo shi suka bi shi sallah rana ta ɗaya wayanda suke kusa suka gani suka bi washe gari suka ce an je mu yi sallah da ma'aikin Allah ga wanda ban sani ba rana ta biyu sai aka ƙaru saboda mai wasu sun ce jiya ai manzo Allah kaga ai bai ce da su ba dan kai sallah a bayana ba kaga bai hana ba ko ba haka ba rana ta biyu sai aka yi yawa a rana ta uku da ya ga yadda aka yi yawa ya kai ka san gobe kan a rana ta uku duk gari ya yi ne labari ya dauka saboda haka sai zai fito daga gida ba aka zo aka taru manzo Allah ta sallama sai ya zama ba iya wannan ba suka ce ya ma'aikin Allah baka fito ba har azuba suna dako suna gani sai ya bayyana musu dalili sun mamtana da yake fitowa sallallahu alaihi wasallama mu'allilan bi annahu sai ya gaya mun cewa khashiya an yuktaba alaihim dalilin in fitowa ta in na ci gaba da fitowa to ko za a wajabta muku kuma ba za ku iya ba wa hadha qad umina ba'dahu amma bayan ma'aikin Allah ya koma ga Allah za a wajabta. ba za a wadanta ba kuma ai ya faɗi dalilin da ya sa shi bai yi jagorancin ba saboda haka kenan wannan aikin yana da mai yana da asali a addini yana da asali addini kenan da yace ni'matul bid'a dai yana nufin me haduwar da aka yi a larabce abu ne da da ba a yi yanzu ake yi amma a shari'a wannan aikin yana da asali ko bai da asali yana da asali kenan ba bid'a shari'a ce. wasu suna cewa hada qur'ani ma bid'a ce to wai me ce bid'a hada qur'ani da aka yi suka ce ai abu ne da da ba a yi a zamanin annabi da aka lama ba to ai ina ga wannan bai kamata ba mu ta zance akai ba inda mun yarda da alaikum bi sunnati sunnati har sai na Abubakar shi ya kira Umar ko ba haka ba yace a zo a tattara qur'ani saboda ana zuwa yaki na abin nan ya kayan rijja kuma ana kashe mahaddata ko ba haka ba sai sai na abin nan Umar yace ya ya amirul mu'minin to ai ba manzo Allah zaman ta ai ba ai bai ce to ai in ba an rubuce shi ba ga sahabbai suna mutuwa mahaddata za a waye gari a rasa tun da za a ci gaba da jihadi daga baya sai na umarci sai Allah ya nima buɗe zuciya ta ga fahimtar haka kuma aka kira sahabbai waɗanda suka rubuta Qur'ani su ma sun kanja amma Allah ya yalwata zuciya suka fahimci cewa yin hakan maslaha ce kuma wannan yana babin ne masalih ne maslaha ce cewa a rubuta ko ba haka ba shi sa ma za ka ga ai lokacin da ake rubutawa rubutu akwai masahin daban-daban kafin a zo musamman Usman radiyallahu anhu da ya rubuta shi a tsari ɗaya yake kowa ibi domin a haɗu akan mutane guda wannan ba abu ne da za a ce da shi bid'a ba maslaha ce saboda rubuta Ƙur'ani inda ba a yi ba da watakila mahaddata an rasa su ai lissi kamar na lissi kamar bid'a ce ina gaba a fahimci me bida ba ba ai zamanin farko ba ba da cuta kuma ba jirgin sama ana zuwa maka yan uwana ba haka ai ba wannan magana ake ba magana ake ce ga wani aiki in mutum yayi zai samu lada ga wani aiki da ake samun kusanci da kurba zuwa ga Allah shi ne ba abin da aikin shari'a ake ba irin wayannan misali na abubuwan rayuwar mutane ba a ce ai ba a gina irin wannan a lokacin ma ake ai masallacinsu da da abin nan garba da binu aka yi ba wannan ake magana bayan Allah magana ake ta cewa in ka bari mu kawo misali guda daya ko wanda duk mun san shi ko za mu fahimta a ce wanda yayi maulidi ya fi san annabi fiye da wanda bai ba to kaga tan annabi ai ibada ce ai addini to me ma'aunin da aka dora wahayi ne ma'ana eh, akwai wani nassi na qur'ani ko na aiki mafadin manzala da kalma da yin nasiha yin mauridi kauna ce ma'ana rashin yin ta kuma rashin kauna ce kaga ai wannan babu dalili a kai babban misali kenan domin wasu mai da shi ma'auni na kauna da rashin ta a'a a to wannan shi ake nufi da bida abinda zaka dorawa ma'ana kusancin bawa ga ubangiji ko rashin sa akai wanda kuma bai tabbata a nasi qur'ani ko sunna ba ko ba ga da lada da ake samu mai dimbin yawan an je taron molin ko ba ga da kaza da kaza duk wani abubuwa wanda babu nasi a kai nan ake magana an gane ku to ya kamata mu bambance wannan da abin da yake misali ne na rayuwar mutane da ake eh, tun da a zamanin farko ma akwai ma zuwa maka a kafa a ƙasa akwai masu zuwa akan jaki akan doki akan raƙumi ko ko mu ji bambancin lada ba ko akwai bambanci wanda ya je a raƙumi shi ladin sa yafi yawa ko wanda ya je a ƙasa yafi yawa tunda yafi shan a'a ba a faɗa haka ba su wayannan misali ne da abinda mutum ya ya samu dama ma'ana na maslaha saboda haka dai ya kamata mu bambance wannan kamar yadda malam ya kawo misali wa qadarawa al-hafiz abu nu'aym al-hafiz abu nu'aym ah, ya rawaito an ibrahim ibn junayd daga Ibrahim dan Junais kala haddathana Harmala ibn Yahya kala samitu Shafi'i daga Harmala dan Yahya ta yaji imamu Shafi'i rahmatullahi alaihi yako yana cewa al bida'a bid'atani bida'a iri biyu bid'atun mahmuda wa bid'atun mazmuma bida'a a bar yabo da bida'a a bar zargi fama wafaqa sunna abin da idace da sunna fa huwa mahmudun abin yabo ne wa ma khalafa sunna abin da ya saba da sunna fa huwa mazmumun abin zargi ne wa atajja bi qawli umar kuma hujjata magana sayyidina umar da yace ni'matul bid'a hadhihi wa yana nufin yace wa maradu shafi abin da imamu shafi yake nufi ma zakarnahu qablu abin da muka ambata a baya annal bid'atu mazmuma bid'a abin zargi ma laysa laha aslun abin da bai da asali min shari'ati daga shari'a yarju ilayhi da yake tamu ya koma zuwa gare shi وهي البدعة في إطلاق الشرع شين يكون بدعة مجانا الشريعة وأما البدعة المحمودة إن أنت البدعة أبن يبو فما وافق السنة أبن دي ذاتي السنة يعني أنا نبن ما da لها أصل من السنة يرجو إليه abin da yake da asali a sunna yake koma zuwa gare shi wa inna ma hiya bid'a lugha an ce da ita bid'a ne lughatan ala rabbi la shar'an ba a shari'a ba li muwafaqati as suna domin aikin da ya dace da sunna ba za a ce da shi bid'a a sunna to ai shi ne wanda ita ba eh, sunna shi ake cewa bida to kenan aikin da yake da asali a addini an ce masa bida ana nufin a larabce wa kad ruwaya an imam shafi'i kalaman akhar har wato wata magana daga imam shafi'i yufassiru hada da yayi bayanin wannan wa annahu qala yadda wal muhdathatu darbani kagagun al'amura iri biyu ne ma'ujita mimma yukhalifu kitaban abinda aka kago wanda ya saba wa qur'ani au sunna ko sunna au asaran ko aikin sahabbai au ijma'an ko ijma'in musulmi fa hadhihi bid'atu az-zalal wannan ce bid'a batacciya ko abar wata ke tabata wa ma ujita min alkhairi amma abin da aka fara da shi na alkhairi la khilafa fihi li wahidin min hada wanda bai saba wa daya daga abin da aka ambata ba bai saba alqur'ani ba bai saba wa sunna ba bai saba wa ijma'i ba kuma yana da azar ma'ana wato wani asali a cikin addini yace wa hadhihi muddata ghayr mazmuma wannan ba abin zargi bane abin farawa ne ba abin zargi ba kenan abin zargi abin da aka kago a shari'a wanda ya saba wa qur'ani ya saba wa hadisi ya saba wa azar daga sahabbai wannan shine ake cewa bid'a mazmuma idan maga cikin maganganun magabata suna ce akwai bid'a mahmuda suna nufin abin da yake sunna ce amma ta zamo ta indasarar babu ita sai wani ya farar da ita dama akwai ta tana da asali a shari'a to wannan ba za a ce da ita bida mazmuma ba bal sai a ce bida mahmuda Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da muke karantawa ya tabbatar da mu akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kai mana kurakuran mu Allah ta'ala ya ba mu aminci da kwanciyar hankali a kasar mu ya ba mu shugabanni na gari Allah ta'ala ya daukaka sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mana imani da addini wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum assalam